وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا يمتين شاترا آه، وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دا دري هدودا تلاتين دفرة domin ci gaba da karatunmu na tafsiri to an samu tambayoyi za mu amsa abin da ya sawaka assalamu alaikum wannan yana cewa Allah gafarta malam shin matar da ta fara ganin alaman haihuwa tare da zuwar jini za ta ci gaba da ibadar ta kamar sallah ko kuma za ta yanke ibada a wannan lokaci a mutukar ya zama na fitar wannan jinin a lokacin haihuwa ne wato shine lokacin da take haihuwa abu na farko kenan kuma idan haihuwa ce ta farko gare ta to ya zama na jinin ya fita ne a watannin da idan sun samu sun cika ake haihuwa abu na farko kenan abu na biyu kuma ya zanto yanayin jinin yanayin jinin haihuwa ne to idan haka ya faru to a lokaci ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba wannan shi ne wallahul muwaffiq a sai wannan yana cewa malam ko akwai hadisin da ya nuna cewa a sauke alkur'ani a cikin sallar tarawihi wannan ya riga ya gabata bayani a kan wannan sai ka nemi karatun baya a sai wannan yana cewa malam shin ko akwai ƙarin bayani game da kwanuka goma na wannan wata da za ka yi muna a kwanuka goma na wannan wata suna da mutukar falala da kima kamar yadda ya tabbata cikin sahihi muslim daga ainihin aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakan yi kokari a cikin kwanaki goman karshe na watan Ramadan irin kokarin da baya yin sa ba a waɗannan kwanakin ba kuma ya bi cikin sahih al-bukhari da sahih muslim daga ita Aisha radiyallahu anha take cewa idan goman karshe shiga to manzo Allah yakan daura mara. ya kaurace iyalansa ya shigaltu da bota an gane ba ya shigaltu da bota ya zanto eh, waɗannan kwanakin abin da yake mafi rinjaye shine wa Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da ake bukata ga shi bawa kuma ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim dare na lailatul qadr a waɗannan kwanakin ne a cikin eh, kwanakin goman ƙarshe ne to shi yasa ake buƙatar bawa ya zanto ya dage da ibada ya kuma dage da ƙoƙari domin ya dace da waɗan dare ɗin ya dace da dukkanin alkhairi wallahu al-muwaffiq وهو القاهر فوق عباده وهو Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da bayani kan cewa cutarwa da amfanarwa dukkan wannan daga gare shi suke da haka idan yi nufaci bawa da abin amfani ba mai iya hana wannan amfani ya samu wannan bawa ne haka idan Allah ya nufaci bawa da wani abu na cutarwa babu wani wanda zai iya tunkuɗe wani abin cutarwa da Allah ya nufaci bawansa da shi domin nuni kan cewa dukkanin su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah yake da zartar da abin da ya so bisa gare su a lokacin da ya so yadda kuma ya so kuma nuni kan cewa ba abin da yake gudana ba abin da yake kasancewa ba abin da yake wanzuwa ya zartu sai bisa iko na Allah subhanahu wa ta'ala da zartarwarsa da haka dukkan wani wanda yake tunanin zai iya aiwatar da wani abin cutarwa zai iya aiwatar da wato ainihin wata matsala da wani bawa to wannan zai iya yiwa sai abin da Allah ya hukunta sai abin da Allah ya zartar wato wannan ah, lallashi ne da ƙara tabbatarwa game da dukkan wani mai kira zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin kalubale da barazana da zai fuskanta ta bangaren waɗanda suke kan ɓata to ya ci gaba da isar da sakon Allah ba abin da zai faru ba abin da zai zartu sai abin da Allah ya hukunta Allah shi kaɗai ne yake da iko in ya nufaci bawa da amfani wannan amfani ya same shi haka in yi nufaci bawa da abin cutarwa wannan abin cutarwa ya same shi saboda dukkanin halittu gaba daya Allah ne ya halicce su ya samar da su daga babu kuma suna ƙarƙashin gudanarwarsa da horewarsa da kulawarsa subhanahu wataala da haka yakan yi abin da ya so gare su babu mai iya sa shamaki ya hana zartuwar wannan abin amma dukkan wanda yake ba Allah ba to ba abin da zai yiwu sai abin da Allah ya hukunta sai abin da Allah ya zarta saboda ikon Allah akan komi da komi saboda haka ba abin da za su iya maka na cutarwa ba abin da za su iya jawo shi gare ka na ainihin amfani ko da ka ga wani amfani ya zo ma ko wani abin cutarwa ya zo ma ta bangaren wani to Allah ya sanya wannan wajen ne a matsayin mai sababi a matsayin sababi amma Allah shi ne hakikalin mai amfanarwa kuma shi ne hakikalin wanda yake mai ainihin cutarwa shi yasa annabi ibrahim alaihi salam za mu ga lokacin da mahaifinsa yake ci da shi kala aragibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya idan baka hanu daga wannan abin da kake ba to lalle zan jefe ka annabi ibrahim saboda gamsuwarsa da Allah da imaninsa da Allah subhanahu wata'ala da cikakken sani da yake da shi kan cewa Allah ne mai yin komi hakan bai sa ya ja da baya ba da haka ya ci gaba da kira ya ci gaba da kira ƙarshe abin da ya faru ya faru suka shirya kashe annabi Ibrahim alaihi salam cewa qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili cewa ku kona shi annabi Ibrahim alaihi salam ku taimaki ababen bautar ku in dai kun zanto ku masu gaskiya ne masu aiwatar da hakan ne saboda haka suka kunna wuta aka tona rami aka kunna wuta aka jefa annabi ibrahim a ciki amma mai faru Allah ce kulla ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin muka ce ya ke wuta ki zanto sanyi kuma aminci ga annabi Ibrahim salam saboda sanyi so tare in yayi wa yakan iya cutarwa to sai Allah ce aminci lifi cewa ba wai sanyi ne cutarwa ba wato ainihin wuta kishiyar ne kishiyar ruwa ce kamar yadda ruwa kishiyar wato ainihin wuta ne to haka zafi ta wuta ake samun sa da haka sai zanto me kishiyar wato ainihin me sanyi aka shi ma sanyi da yake ta ruwa ne sai zanto kishiya game ga ainihin zafi to sai Allah ya mai da kishiyar abu kuma ya zanto abin nan take subhanahu wa ta'ala domin nuna game da cikar ikonsa da kuma nuni game da komi wato yana zartuwa ne yana gudana bisa iko na Allah subhanahu wa ta'ala nan take kawai suka ga annabi Ibrahim ba abin da ya faru gare shi shine da suka ce qalubunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim fa aradu bihi kaidan faj'alnahum al asfalin ku gina wani rami gini babba sai ku jefa shi bayan kun kunna wuta a ciki sai ku jefa cikin wannan wutar Allah ya ce sun yi nufin makirci da kaidi ga shi annabi Ibrahim alaihi salam sai muka sanya su suka zanto wato ainihin mafiya asara wannan cikin suratul anbiya kenan ta yanda abin da suka so su samu bai yiwu ba bai samu ba abin da suka so ya kasance ga annabi ibrahim alaihissalam bai kasance ba bai gudana ba kaga sun yi me sun yi asara can kuma cikin suratu safat da suratul yaqatin ita ce da suratul safat da ita ce suratul yaqatin fi qira'a ukhra haka ake kiranta sai Allah ce sai muka sanya suka zanto mafiya kaskancin masu kaskanci wannan kuma nuni akan cewa annabi ibrahim alayhi salam sai zanto shi ya ɗaukaka kuma su sai suka koma mai ƙasa sai suka koma ƙasa an gane ba shi kuma ya zanto mai yayi yayi sama yayin da wannan abin ya faru sai zanto gaskiya ta ƙara mai ta ƙara fitowa ta ƙara bayyana waɗanda ma ba su gane ba sai suka gane sai zanto to kalimatu la ilaha illallah ta zanto ta yi sama kalimatul kufur ta yi ne ta yi ƙasa shi ne faji allahumul asfalin sai suka zanto mafiya wato ainihin ƙasa shi ne waje ala kalimatal ladina kafaru sufula wa kalimatullahi hiyal uliya wallahu azizun hakim wato ainihin daman kalma ta Allah wadda ta kunshi kalimatu la ilaha illallah babu wani abin bauta bisa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ita ce mafi ɗaukaka to lokacin da za a jefa annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari daga ainihin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma annabi ibrahim abin da ya ce shine hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah shine maishina abin dogaro na kuma madalla da abin dogaro idan ya zanto Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma ya ya isar masa shine Allah ce da manzo Allah fa in tawallau idan suka juya baya suka da suka kangare suke ta kokarin cutar da kai da kulla maka makuci fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim to haka wato ainihin sahabbai ma na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da aka tsorata su aka razana su cewa ga mutane sun yi taron dangi za su ci musu me suka faɗa abinda suka ce kenan alladina qala humun nasu innan nasa kari jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil to wannan shine cewa wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashfa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir kamar yadda ya gabata a jiya game ga irin su annabi nuhu su annabi lut to shine sai Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi kuma Allah shine wanda yake alqahiru mai rinjaye fawqa ibadi yana saman bayinsa wa huwal hakimul khabir kuma shine wanda yake mai cikakkiyar hikima cikin dukkan abin da zai zartar da dukkan abin da zai aiwatar kuma mai cikakken sani game da dukkan abin da bayinsa suke aiwatarwa babu wani abin da yake boyuwa gare shi subhanahu wataala to nan cewa wa huwal qahir kuma shine ad-damir huna ya'udu ila Allah yana koma zuwa ga Allah wanda a ayar ba cewa mai wa in yamsasaka Allah bidurri to nan Allahu wa huwal qahir shine wanda yake mai rinjaye fauka ibadi saman bayinsa wannan nuni akan cewa dukkan matakin da kafirai suka ga sun taka na ƙarfi na yawa na iko na dama to ba za su yi rinjaye ga gaskiya ba da kuma abota gaskiya domin Allah yana ne yana tare da su da haka duk yadda suka ga cewa sun samu dama sun samu iko a lokaci kaza a wuri kaza to dai Allah fa shine mai rinjaye saboda haka masu gaskiya su za su rinjaya a kansu su za su ɗaukaka a kansu su za su zanto su ne ƙarshen lamari ya tabbata tare da su amma dai matakin da kafir ya taka duk kuma yanayin da kafir ya kai to masu gaskiya su za su yi rinjaye a kansa wannan domin nunawa masu imani nunawa musulmai cewa yawan kafirai da yawan rinjaye da suke da shi a wannan karya razana ku wannan kada ya sa ku karaya ku ja da baya mutukar kuna kan imani ingantaccen imani to ku ne maɗaukaka ku ne masu rinjaye domin ku ne waɗanda Allah yake tare da su to Allah kuma mai rinjaye ne kan komai da komai mutukar dai akwai imani tataccen imani dan haka kada ku samu rauni kada ku samu bakin ciki dan abu kaza ya faru ga uh, musulmai kaza na jarabawa wanda Allah yakan hukunta haka domin ya daga darajar su masu imanin da Allah ya jarrabe su da wannan Allah kuma yakan yi haka domin kankare wasu zunubai wani aiki da su waɗanda suka aikata wanda ya jawo musu wannan abin wani lokaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi haka domin ainihin jarrabawa ga su masu imani a gefe guda domin ya fito fili waye zai tabbata kan imani waye kuma wanda zai ja da baya domin kuma jarrabawa ga su kafirai a gefe guda ganin cewa sun samu rinjaye kan musulmai a lokaci kaza na yanki kaza a wuri kaza wannan ya bayu su ruɗu suna gan cewa ai sun gagara to a wani lokacin kuma sai Allah ya ne ya karya su mutukar mumune suna suna bisa imani to shine kada su yi rauni kamar yadda yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku samu rauni kada ku yi bakin ciki game da ababen da suke faruwa ai ku ne mafiya ɗaukaka mutukar kun zanto masu imani domin kaure Allah zai ba ku rinjaye kasantuwar bayi gaba ɗaya suna ƙarƙashin mai gudanarwar Allah da ikonsa domin dukkaninsu mallakar sa da haka mutukar kuna kan turba ta gaskiya to ku ne masu rinjaye ba ne ba mai ci rinjaye akan ku duk abin da za a kulla akan ku na kowane irin abu to ku dai za ku ci nasara ku za ku ci ku za ku ku za ku yi rinjaye ko da ana gan cewa a wani lokaci bisa wani lokaci wani wuri bisa wani wuri ana samun rinjaye a kanku to dai ku za ku tabbata da rinjaye waɗannan su za su rushe sakamakon suna kan ɓata ko kuna kan gaskiya kamar annabi yusuf alaihi salam yayin da yan uwansa suka kulla makircin kashe shi aka jefa shi a rijiya karshe da kaza da kaza ya faru karshe kuma sai Allah ya damƙa shi a hannun Sarkin sarki misir yi shi an gane ba kuma ya zo ya mulki ƙasa ƙarshe kuma suka dawo mai ƙarƙashinsa shi ne waƙalar da zai tarahu min misra limra'atihi akarimi makwa asa an yanfa ana aw nattakhidhu walada wa kadhalika makanna li yusufa fil arab wa li nu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun wanda ya siya annabi yusuf a misra sai ya ce da matarsa ki girmama wurin zamansa ki girmama masaukinsa yi wa ya amfanar da mu ko kuma mu rike shi da Allah ya ce to haka muka tabbatar da annabi yusuf alaihi salam a bar kasa kuma muka domin mu ba shi ilimi na fassara mafarki a nan gaba ta yadda kuma hakan ya faru annabi yusuf alaihi salam Allah ya hukunta ya shiga ne prison a sakamakon sharrin da wannan mata ta masa ƙarshe kuma abokanan zamansa suka yi mafarki ya musu bayanin fashin bakin wannan mafarkin aka gano matsayinsa Allah ya ce to Allah shine mai rinjaye akan al'amarinsa ba mai rinjayar Allah subhanahu wataala ga annabi Yusuf alaihi salam yanda aka so a kawar da shi a ban kasa saboda cuta ta hassara da yake ba abin da yake yiwa sai bisa yadda Allah ya hukunta sai bisa yadda Allah ya zartar kuma masu gaskiya su suke cin suke cin rinjaye suke samun nasara karshe kuma annabi Yusuf alaihi salam sai zanto shi ya rinjaye kuma suka dawo karkashin sa shine wallahu galibun ala amri shine innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun lalle su ababan taimakawa ne kuma runduna ta ce mai rinjaye كتب الله لأغلبن أنا wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Allah ya riga ya rubuta cewa lalle ni ne mai yarin jayi da ainihin manzannina inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu za mu taimaki manzanninmu in ji Allah subhanahu wa da kuma wanda suka yi imani kuma haka za mu taimake su ranar da masu ba da shaida za su tsaya ta yadda a ce su su yi aljanna kishiyoyinsu kuma wanda suka yi fada da su a ce su yi wuta to haka a duniyar masu za su yi rinjaye mutukar sun tsaya bisa addinin Allah sun tsaya bisa turba ta daidai shi da ya wani zina amanu in ta tansurullah yansurkum wa dama ku ya ku wanda suka imani mutukar kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da digadiganku ya tabbatar da wato ainihin ku mutukar kun ainihin taimaki addinin Allah taimako wanda yake ainihin ah, na gaskiya gane ba shine alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun lalle Allah zai taimaki dukkan wanda ya taimaki addininsa saboda Allah mai cikakken karfi ne kuma mai cikakkiyar buwaya sai Allah ya bayyana waye. su ne zina in makkannahum fil ard aqamu sala wa atawu zaka wa amaru bil ma'rufi wa nahawu 'anil munkar walillahi aqibatul umur su ne waɗanda suka tsaye da sallah suke bayar da zakka suke umari da kyakkyawa suke hani ga mummuna to waɗannan sun kama sababin mai Allah ya ba su at-tabkin ya tabbatar da su mai a ban ƙasa domin sun tabbatar da dokokin Allah subhanahu wata'ala da haka sai Allah ya ne ya tabbatar da su shine wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika hum fasiqun imani da kuma aiki da abin da imani yake hukuntawa na aiki shine aiki nagartacce nagari to sai a samu taimakon Allah amma yayin da ya musulmai suna keta alfarma Allah suna keta dokokin Allah subhanahu wata'ala ta fuskar aikinsu da maganganunsu ba su da bambanci da waɗanda suke ba kafirai ba to dole a yi ta ganin abin da yake ba daidai ba dole ya zanto a yi ta samun ci baya ya zanto kafare kuma suna ɗaukaka samansu tunda ka'ida ce wa kadhalika nuwalli na adh-dhalimin ba'dan bima kanu bun. amma mutukar mumine suna bisa imani suna bisa turba ta daidai to ba na za a yi wani ya yi rinjaye a su gaba ɗaya. ko da kuwa an samu rinjaye din to za ka samu wani ɓangaren su ne na su musulmai din domin waɗancan ababen da na ambata amma dukkanin musulmai a ce an rinjaya a kansu bisa kuma suna turba ta imani suna turba ta aiki da abin da imani ke hukunta wannan bai yiwa shine walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila amma yayin da zanto musuluncin kawai suke yi babu babu musuluncin cikin aikinsu babu musuluncin cikin maganganunsu babu musuluncin cikin mu'amalarsu musulunci ta fuskar suna to an lokaci kuma sai a koma wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun mutum musulmi yana da aure musulunci amma shirka ta kewaye shi yana da aure musulunci bid'a ta kewaye shi yana da aure musulunci ayyukan sabo sun kewaye shi to wannan kafirin da ya fi shi riko da sababin samun rinjaye to sai samu rinjaye a kansa domin kamar yadda Allah yake ubangijin musulmi kuma haka ubangijin kafiri ne to Allah kuma shi yayi umarni da ayi riko da sababi to idan ka kuri fi ka riko da wannan sababin sai ya samu rinjaye a kanka inda Allah shi ce wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ya tabbata cikin sahih muslim hadisin uqba bin amir manzala ce ala innal quwwata arram ala innal quwwata arram wato koyan harbi harbi na bindiga harbi na bom harbi na kaza harbi na kaza harbi na kaza da kuma sauran ɓangarori to wa wa'iddu da Allah ya ce a nan alisti'idad ya kasu kaso biyu akwai alisti'idadul maddi da kuma alisti'idadul ma'anawi alisti'idadul ma'anawi shine shiri tanadi na imani da aikin kirki wanda shi da jigo idan aka rasa shi wancan ba zai tasiri ba ga abokan adawa sai kuma alisti'idadul maddi alisti'idadul hissi shine tanadi na kayan tanadi to wannan shine abin da Allah yake nufi da cewa wa huwal qahiru fawqa ibadi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisin jabir bin abdullah al-ansari manzo Allah yake cewa an bani ababe guda biyar wanda ba a ba da su ga wani magabanni na cikin annabawan Allah ciki sai ce nusirtu bir ru'bi masirata shahar wato an taimake da jefa tsoro cikin zukatan abokanan adawa kamar yadda yazo cikin musnad imami ahmad bin hanbal wanda na da su wata guda ne amma sai su razana su firgita suna gani kamar gani nan zan ci musu saboda karfin imani da kuma karfin aiki na gani to kaga wannan shi kansa rinjaye ne jefa tsoro cikin abokin adawa mataki daga cikin matakan mai samun nasara mataki daga cikin matakan mai samun rinjaye a kansa to shine wa huwal qahiru fauka ibari Allah shine wanda ke mai rinjaye fauka ibari saman bayinsa wato mai rinjaye ta fuskar dukkanin su bayi suna gudana ne karkashin wato ainihin gudanarwa da iko da mallaka na Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi yake tafiyar da bayi bisa yadda ya so shi yake zartar da lamuransa ga bayinsa bisa yanda ya so yanda ya so haka abu yake kasancewa ga bayi a fuskar da ya so subhanahu wataala domin dukkanin bayin suna ƙarƙashin ne mulkinsa da ikonsa shine marin jayi to wannan shine wahuwal wahuwal qahir an gane ba fauka ibadi saman bayinsa saman bayinsa nan al-imam abu abdullah al-qurtubi rahimahullah cikin aljami'u li ahkam al-qur'an yake cewa fauka ibadi da aka ce saman bayinsa wannan ba wai yana nufin cewa fauqiyatu makan ba wato saman bayinsa ta fuskar wuri cewa Allah yana can sama abinda ake nufi a nan ana nufin me wato ainihin rinjaye na shi Allah subhanahu wa ta'ala cewa dukkanin bayi da dukkanin halittu suna ƙarƙashin iko ne suna ƙarƙashin ne mallaka ta shi Allah subhanahu wa ta'ala shi yake gudanar da su bisa yadda su to wannan magana ta alimam abu abdullah al-qurtubi akwai abin duba a cikinta akwai abin duba a cikinta rahimahullahu ta'ala wannan cewa da Allah ya huwal qahiru fawqa ibadi Allah shi ne mai rinjaye fauka ibadi saman bayinsa lafazul qahir shi kaɗai ya hukunta mai mallakar Allah ga dukkanin halittu ga dukkanin bayinsa da kuma gudanar da su da kuma zartar da su da tafiyar da su bisa yanda ya so ta yanda ba mai iya wani abu ba mai iya aiwatar da wani abu sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya zartar da shi kuma ba mai iya cin nasara ya iya rinjaye ga Allah da kuma waɗanda suke mai tare da Allah da fuskar imani da kuma aikin kirki wa huwal qahir to cewa da Allah yi fauka ibadi yana saman bayinsa to wannan yana nuni kuma akan cewa Allah ya ɗaukaka saman bayi ɗaukakar da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala domin al'ulu na Allah ya kasu kaso uku wato ainihin akwai ulu zat Allah ya ɗaukaka ta fuskar kansa subhanahu wata'ala ta yadda ya zanto saman bayinsa yana can saman al'arshi ya daidaita daidaitan da ya dace da shi subhanahu wata'ala sannan sai bangare na biyu shine ulul qahari wal galaba Allah ya ɗaukaka ta fuskar mai rinjaye da kuma galaba ga dukkanin bayinsa ga dukkanin halittunsa shi yake zartar da komi ga bayinsa bisa yadda su sannan bangare na uku kuma shine ulu sha'an wal wato Allah ya ɗaukaka ta fuskar mai girma da daraja cikin wato ainihin zukatan bayinsa masu imani zukatan bayinsa masu imani to idan ka ɗauki cewa a nan ana nufin wato ainihin a ah, bangaren ulul kahari wal ghalaba to sai zanto ka kore wata fuska ka tabbatar da wata fuska tare da cewa kuma ayar ta kunshi mai ababe guda biyu ne sai zamana ka tabbatar da abu ɗaya kuma ka kore wani abu wanda yake tare da shi wanda kuma salo na alkur'ani da yayin da ya zanto qur'ani yana ɗaukan fiska kaza kuma ba tare da cin karo da juna ba to ɗaukansa akan wannan fuskokin shine abinda Qur'ani yake hukuntawa amma rinjayar da wata fuska kan wata fuska ba tare da anishin dalili ba to wannan tsuke abinda Qur'ani ya zo da shine wanda yake a faɗaɗe kuma ainihin rusa abinda Qur'ani ya kunsa ne na albalaga da kuma alfasaha wato cikakken tsari da kuma ainihin salo wanda yake gidanne ta fuskar ilimi wanda kuma yake nuna ƙwarewa yayin magana da haka za mu ga a ɗaukakuwar a Allah subhanahu wa ta'ala saman bayinsa kamar yadda ibn qayyim rahimahullah ya ambata cikin a alamul muwaƙi'in a rabbil alamin rahimahullah ya ambaci nau'i ɗaiɗai har guda wato ainihin goma sha takwas daga cikin nau'ikan da cikin mai ɗaukakuwar Allah saman bayinsa to daga ciki ya ambaci mai alfauqiyya wato a zo kuma da cewa fauka Allah yana sama bayinsa to wannan shi ma dalili daga cikin dalilai da suke nuna cewa Allah ya ɗaukaka saman bayinsa subhanahu ta'ala kamar faɗin Allah subhanahu ta'ala ya na rabbahum min him wa yaf'aluna ma yu'marun wato su mala'iku suna jin tsoron Allah ubangijinsu wanda yake saman su kuma suna aikata abin da ake umartar kamar yadda Allah ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun Allah shine mai rinjaye wato ainihin fawqa ibadi saman bayinsa to haka ibn qayyim ya fadada cikin littafin sa as-sawaiqul mursala da kuma ijtima'ul juyush islamiyya wannan kenan to anan da Allah ce fawqa ibadi yana saman bayinsa wasu dalilai sun tabbatar da cewa Allah ɗin ne saman bayinsa yake subhanahu wa ta'ala to ka gane sai ka ɗauki fawaka ɗin tana hukunta mai zantowarsa sama to amma wani lokaci akan iya kawo fauka wato ana nufin mai rinjaye ɗin to nan kuma akwai abin da yake nuni akan haka ne kamar ainihin faɗin mutanen fir'auna ga fir'auna wa malau min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun wato ainihin manya manya daga cikin mutanen fir'auna suka ce yanzu zaka bar annabi Musa alaihi salam da mutanensa su yi barna a ban ƙasa kuma annabi Musa ya ƙyale ka da ainihin bautarka wa alihatak ai ainihin yi maka bauta shi yasa yabo a kira'a shazza wa ilahatak da kuma bautata maka sai ya to ai da sanin zamu kakkashe ƴaƴansu maza kuma mu bar ƴaƴansu mata a raye dan su mana hidima su mana bauta wa inna fawqahum qahirun lalle mu masu rinjaye ne a saman su kaga nan fir'auna ya nome fin karfi da rinjaye ba wai na nufi ya hau can saman su annabi Musa alaihi salam ba da mutanen da suke wato ainihin tare da shi to kaga nan wato ainihin ana nufin alfauqiyya ce alfauqiyatul ma'anawiyya saboda ainihin dalili da ya nuni akan haka na farko ne a cikin ayar shi fir'auna da mutanensa a ina suke a ƙasa suke shi yasa ce mai yufsidu fil ard an gane ba kuma sannan abin da fir'auna yake nufi da wa inna fawqahum qahirun ya bayyana abin da yake wannan nufin shine mai kawar da su annabi Musa alaihi salam ya zanto babu wani wanda ya saura sai shi da wanda suke tare da shi ta fuskar kafirci to amma nan da Allah ya ce fawqa ibari saban bayinsa to kaga dalilai sun tabbatar da Allah subhanahu wataala yana ainihin saman bayinsa kuma sannan ba a ɗauke fauka daga cewa ba ta nufin zantowa sama sai in an samu dalili kamar nan faɗin wato ainihin shi fir'auna amma in ba haka ba akan ɗaukanta akan cewa tana hukunta ne ɗaukakuwa wato ainihin ɗaukakuwa sama an gane da kyau kamar yadda Allah ce kadi makarar ladina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawaidi fa kharra alaihim as-saqafu min fawqihim wa atahum azabu min haythu la yashuru waɗanda suka kulla makirci gabanninsu wajen kafircewa Allah da cutar da waɗanda suka yi imani to ginin da suke ciki sai Allah ya zo musu ta cikin ginin nasu inda suke rayuwa suke zaune daga tushensa saboda haka rufin ginin sai ya faɗo musu a kansu ta samansu to da Allah ya ce min fawqihim yana nufin ah, al-fawqiyatul hissiyya ko al-fawqiyatul ma'anawi al-fawqiyatul hissiyya tunda rifi a me a sama yake kuma hakan ya kasance sama ya dawo ƙasa ƙasa ya koma me ya koma sama ƙasa ya koma sama to wannan shine tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka a sama subhanahu ta'ala ɗaukakar da ta dace da shi shine huwal kahiru ko ka ibadi yana wato ainihin a ah, saman bayinsa Wahuwal huwal hakimul kuma Allah shine wanda yake alhakim wato ainihin mai cikakkiyar hikima ta yadda yakan aza komi bisa yadda ya dace kuma dukkan abin da ya zartar to zaka samu akwai hikima akwai nuna ƙwarewa da nuna cikakken ilimi cikin wannan abin don haka ya zanto ya ɗaukaka wato ainihin saman bayinsa kamar da al'imam abu ja'far at-tabari cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an ya fassara da haka al khabir kuma shine wanda yake mai cikakken ilimi ya san dukkan abin da bayi suke aiwatarwa da abin da suka kudurce cikin zukatansu da abin da suke faɗa ya sani kuma zai sakan yawa kowa da abin da ya dace da shi subhanahu wataala na'am قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبينهم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا عما تشركون آه sai ya ƙara fuskantar da magana zuwa ga manzon الله صلى الله عليه وعلى wa sallam, domin tabbatar da cewa abin da yake kai shine gaskiya kuma wannan saƙon da ya zo da shi saƙo ne wanda yake na gaskiya daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka samuwar masu ƙaryatawa masu musawa na cewa shi ba manzo bane ba annabi bane na Allah subhanahu wata'ala wannan saƙon ƙirƙirarsa ya yi to wannan bai cutar da shi domin Allah ya tabbatar da cewa annabinsa ne manzansa ne shi ya turo shi to Allah kuwa ya isa shaida domin babu wani mai shaida irin shaida ta shi Allah subhanahu ah, wa ta'ala don nuni kan cewa zantowar manzo Allah akan gaskiya akan turba ta daidai to wannan bai hana cewar a samu wasu ababe na jarrabawa lokaci bayan lokaci to samuwar waɗannan ababe na jarrabawa bai nuni akan cewa kafirai sun rinjayi Allah subhanahu wa ta'ala a'a Allah shine ya rinjayi kowa da komi kuma zantowar Allah ya rinjayi kowa da komi kuma ku kuke kan turba ta gaskiya to wannan kuma bai hana Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin zartar da ababansa bisa yanda ya so a sakamakon siffantuwa da da hikima da aza abu inda ya dace da zartar da abu a lokacin da ya dace. ba wai abin da kafare suke yi wannan abin ya koyi ga Allah subhanahu wataala a Allah ya sani cikakken sani shi yasa ma cike aya da batun mai al-khabir wanda yake mai cikakken sani wanda ya san dukkan abin da bayi suke amma saboda wannan hikimar tasa shi yake bayuwa kafiran su karyata ka su karyata abin da ka zo da shi na gaskiya su karyata wanda suke tare da kai akan gaskiya to amma kuma a ga wani abu bai biyo na azaba gare su ba a'a Allah ya tsara al'amuransa bisa hikima zantowarsa shine alhakim sai lokacin da ya iyakance lokacin da ya zarta cewa kaza zai faru sannan wannan kazan zai faru ba wai dan nuriya kan cewa abin da kuke kai din ba gaskiya bane a'a gaskiya ne shi Allah ya ba da shaida akan cewa kai manzansa ne annabinsa ne abin da ka zo da shi wato anishin gaskiya ne sabanin su kafare shine wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab waɗanda suka ainihin kafirta sun ce kai baka zanto manzo na Allah subhanahu wa ta'ala ba kace da su Allah ya isa shaida tsakanina da ku kuma da wanda ya zanto a wurinsa akwai ilmul kitab wato sune ahlul kitab al-yahudu wan nasara sun samu bayanin manzo Allah cikin littattafan su at-taura da al-injil cewa lalle annabin Allah ne manzo ne na Allah sun karanta sifofinsa kuma ya zo da wannan siffofin sun tabbatar da haka sai dai kawai sun musa abin da yake shine na gaskiya a sakamakon fifita bata da suka yi akan wato ainihin gaskiya din to Allah ya yarda cewa kai manzonsa ne kuma littafin da ka zo da shi shi ya saukar maka Allah ya maka shaida akan haka shine lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah ya shaida cewa abinda ya saukar zuwa gare ka shi ya saukar kuma ya saukar da shi ne bisa ilimi kuma ƙarin shaidar Allah mala'iku su ma suna masu shaidawa akan haka shine huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida muhammadu rasulillah wato Allah ya isa shaida cewa lalle annabi Muhammad manzansa ne to shine anan Allah yake ce da manzon Allah kul ayyu shay'in akbaru shahada ka ce da su wani abu ne wanda yake mafi girman shaida wanda ya zanto shaidarsa ita ce mafi ɗaukakuwa mafi girma mafi zantowa a bar karɓa nan take kulillah ka ce da su shine Allah to kuma Allah ya mun shaida cewa ni manzon sa ne shi ya turo ni kuma ya min shaida cewa littafin nan shi ya saukar da shi zuwa gare ni ba ƙirƙirarsa na ba to shaidar Allah kuwa ba a daidaita ta da shaidar wani Allah subhanahu wataala tunda shaidar Allah ba ba ba kuskure cikinta ba wahani ba tuntube ba manta wani ɓangare. balle a ce abin da yake na ƙarya ya shigo ciki amma dukkan wanda yake ba Allah ba to shaidarsa ana iya samun ɗayan waɗannan ababe imma a samu as-sahaw imma a samu al-wahm imma a samu mai al-ghafala imma a samu mai al-kadhib to amma Allah subhanahu wata'ala shaidarsa babu wannan subhanahu wata'ala eh, kuma yayi wa manzo Allah shaida akan haka qulillah shahidun baini wa bainakum to Allah shine shaida wato ainihin tsakanina da ku na cewa ni manzonsa ne wannan abin da ya turo ni da shi wato ainihin littafinsa ne shi ya saukar min zuwa gare ni ba wai kirkira su yi ba wa uhiya ilayya hadal qur'an kuma an yi min wahayin wannan alqur'ani da nake karanta muku shi kuke ji unzirakum bihi domin in gargade ku da shi game da ukubar da qur'ani ya zo da bayanin ta. na dukkan wanda ya saba wa Allah ya bijirewa Allah ya kangarewa wannan saƙon na gaskiya da na zo da shi to ga uquba ga azabar da Allah ya tanzar masa wa man bala da kuma dukkan wanda Qur'anin ya isa zuwa gare shi ga dukkan wanda Qur'ani ya isa zuwa gare shi shi ma ya zanto gargadin ya kasance tare shi Qur'ani a matsayin mai gargadi ne gare shi ya zanto hujja ta tsayu wato ainihin gare shi a inna innakum latashhaduna anna allahi alihatan ukhra shin yanzu ku lalle kuna shaidawa cewa lalle tare da Allah akwai wasu ababen bauta na daban wanda su ma sun cancanta a rike su a bautata musu ana gauraya su ana cakuɗa su da Allah subhanahu wataala yanzu ku kuna tabbatar da haka qul la ashhad kace da su la ashhad ni ba zan ba da shaida akan haka ba a'a ni ina ba da shaida ne akan cewa Allah shi kadai ne abin bauta wanda ya cancanta a bautatawa kamar yadda ce qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون wato ainihin rashin yin imani da ranar ƙarshe shi ya bayu suke daidaita Allah da ainihin wasu ababen bauta qul innama huwa ilahun wahid kace da su lalle shi Allah abin bauta ne wanda yake daya daya ba shi da wani abokin tarayya wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allah shine abin bautar ku wanda yake abin bauta kwaya daya ba shi da abokin tarayya subhanahu ta'ala. wa innani bari'un mimma tushrikun kuma lalle ni ina barranta daga dukkan abin da kuke taranya Allah da waninsa wajen bota kuke sanya wa Allah shirka to ni ina barranta daga dukkan wannan abin ina ne wato ainihin kadaita Allah subhanahu wataala da bota domin shi ya cancanci haka shi yake da haƙƙin abota ta masa ba waninsa ba domin shi ya halicce ku ya samar da komai da komi ciki har da ababen da kuke rayuwa da su ku ci ku sha da sauran ababe to wanda yi wannan kuwa shine Allah to da haka shi ya cancanta a riga a matsayin abin bauta da kuma shaidar ku akan haka to shi ne kul ayyu shay'in akbaru shahada wato nuni akan cewa mafi girman shaida shaidar Allah to kuma Allah ya shaida cewa manzon Allah wato ainihin manzon Allah ne shi ya turo shi dan sako ne daga Allah subhanahu wataala to kuma shaidarwa manzon Allah yake bukata waye dan bai yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi ba hakan zai cutar da manzon Allah tunda Allah ya riga ya yadda ya gamsu cewa sakon da ya zo da shi shi ya turo shi kaga wannan me kwantar da hankali dan kuma duri akan cewa dukkan wanda ya zanto kan gaskiya wato ƙaryatawar mai ƙaryatawa sukan mai suka aibatawar mai aibatawa wannan ba zai cutar da shi ba kuma kada ya dame shi an gane ba mutukar abin da yake kai gaskiya ne to zantowar wannan abin da yake kai gaskiya ne ya isar masa dalili ko da ko duk duniya ta watsar da shi shi kadai yake rayuwa kan wannan abin na gaskiya to shi yake matsayin duniyar a lokacin domin shi ke tare da gaskiya duk wanda yake ba shi ba yana kan bata shi yasa annabi ibrahim da ya gaya mutanensa wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin annabi ibrahim ya faɗa ga babansa da kuma mutanensa cewa lalle ni na baranta ina mai barranta daga dukkan abin da kuke bautawa ba Allah ba a'a wanda ya halice ni Allah kadai shi zan bautatawa to sai Allah ya ce da mai inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal lallai annabi ibrahim ya zanto al'umma shi kadai saboda halin zantowarsa mai kankantar da kai ga Allah mai risnawa mai fuskantar Allah shi kadai da bauta mai bauɗewa dukkan abin da yake ba Allah ba kuma bai zanto daga cikin mushrikai ba shine wa innani bari'un mimma tushriku to shine a qulillahu shahidun baini wa bainakum to Allah ya isa shaida tsakanina da ku na ne na cewa ni manzon sa ne kuma sannan na isar da saƙon Allah zuwa gare ku da haka na tsira muku da hujja saboda haka ƙaryatawarku rashin yardarku wannan ba zai cutar da ni komai ma wajen Allah subhanahu wataala shine wa uhiya ilayya hadal qur'anu wato an yi min wahayin wannan alqur'ani li undirakum bihi wa man balag domin in gargade ku da shi da kuma dukkan wanda qur'ani ya isa zuwa gare shi a matsayin gargadi ne shi qur'ani wannan nuni akan cewa wato ainihin sako na alqur'ani da Allah ya turo manzan Allah da shi wato sako ne wanda yake me ya game duniya gaba ɗaya kowa da kowa ba wai ya takaita bane ga iyaka mutanen da suka rayu da manzan Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma ya faɗa cewa ai domin gargadar ku mutanen Makka da kuma wasunku daga cikin adamawa haka mujahid bin jabar shi ma ya faɗa wanda al-imam abu jafar tabari ya fitar da isnadori zuwa gare su cikin tafsirinsa jamil bayan an ta'awili ayil qur'an kamar yadda Allah ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafa'al fa ma ballagata risalata wallahu ya asimuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka sauka zuwa gare ka manzo Allah ya isa shine wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balag domin in gargade ku ku da kuke zamani ɗaya da ni kuka rayu lokaci ɗaya da ni da kuma dukkan wanda qur'ani ya isa zuwa gare shi saboda sakon na duniya ne gaba daya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi nasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون يا كتي يا كو متى للي من زن الله ني زوا غريكو غبا haka yazo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin jabi bin abdullah manzo Allah yake cewa wa kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi amma kowane annabi akan turo shi zuwa ga mutanensa kadai ne kuma an turo ni zuwa ga dukkanin mutane gaba daya wannan lafazul bukhari ne lafazul muslim kuma cikin sahih muslim wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswad abin nufi kowa da kowa shine ya yi wannan su inni rasulullahi ilaikum jami'a gaba ɗayanku shine wa man balag shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin abdullahi bin amr bin al-as manzala ga cewa ballighu anni walau aya ku isar da abin da kuka da gare ni ko da matsayin aya ɗaya ne ma'ana duk yanda abin ya kai ba mai yawa ba to mutukar saƙo ne daga gare ni to ku isar da shi ga wato ainihin al'umma a matsayin mai tsayar da hujja ko ko rayu da ni kun da gare ni to ku ji yadda wannan sadin ga waɗanda ba su da gare ni ba kamar yadda yake cikin sunani abi daud manzo Allah cewa tasma'una minni a ku ji daga gare ni wa yusma'u mimman yasma'u minkum kuma sai a ji daga wanda kuma yi da gare ku ku ji daga gare ni kuma a ji daga gare ku kuma a ji daga wanda ya daga gare ku wannan yana cikin sunani abi daud to wannan kaga sai yake nuni akan cewa wato zantowar baka riski lokacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya zo da sako baka samu saduwa da manzon Allah ba wannan sakon bai riske ka ba tare da manzo sallallahu wannan baya zama hujja na me da kai ka zanto mai ahlul fatara a mutukar sakon da manzo Allah ya zo da shi ya same ka to da yake da manzo Allah ne ya zo ma sallallahu idan ka karbi wannan sakon da yake da me ka karbi shi gashi manzo Allah ya zo maka da shi idan kuma ka karyata wannan sakon kaman ka karyata manzon Allah din ne sallallahu shine wa man balaga ba wai sharadi bane sai in an tura manzo a'a sakon da manzo ya zo da shi in da ya isa ga mutane to ba za su karfi hukuncin ahlul fatara ba matsayin cewa waɗanda sako bai zo musu ba kenan gane cewa su wani ahlul fatara ne ba wani dangantaka ga tura musu manzo ko rashin tura musu manzo ba a'a ya shafi cewa sakon da manzon ya zo da shi bai je musu ba da kuma a'a manzon bai zo musu ba ba tura musu manzo ba an gane ababe nawa kenan ababe biyu idan saƙon da manzo ya zo musu da shi ya riske su amma ba su rike manzon ba to ba su zanto ahlul fatara ba kamar yadda in manzon ya zo musu nan ma ba su zanto ahlul fatara ba ne wa man bala shi yasa hadisi ya zo cikin sahihi muslim hadisin abi huraira radiyallahu an manzala ce na rantse da wanda raina yake bisa hannunsa hannun da ya dace da shi Allah subhanahu babu wani bai yahude da zai ji ni ko ba sare kuma ya zanto bai yi imani da ni ba face sai ya zanto cikin yan wuta mutukar saƙona ya zo masa shine Allah ce fa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yataluhu shahidun min wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minu bih wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-nar فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون shine dukkan wanda ya kafirce da shi alkur'ani daga bangarorin mutane jama'u jama'u tawaga tawaga fati fati na mutane to ainihin wuta ita ce ma'alkawatarsa nan ce makomarsa shine wa man to duba muna da manyan baki sun kama mana ziyara to ba za a rasa wasu kalmomi masu amfani da za su gaya mana ba zan tsaya nan insha Allah وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين